wani Allah ya yi shi a ƙasashen larabawa ana tsananin zafi amma yana son ƙasarsa a haka wani Allah ya yi shi a ƙasashen turai ko a ƙasashen tan tan tan ɗin nan tajikistan uzbekistan pakistan afghanistan tan tan ɗin nan wayannan ƙasashen tsananin sanyi ake yi da ƙanƙara da ƙasashe na turai irin su ƙasashen canada ƙasashen denmark da wasu yankuna na ƙasar rasha wanda yakan sa tsananin sanyi yakan fi cikin firici ta yadda kai anan in ka ce a baka misali a kan sanyi shi da a ce maka firici wurin kankaran nan to kamar kai ne a cigar da kai a kulle ka to wallahi sanyin da yake wurin ya fi na cikin wannan wurin amma in ka tambaye shi ina yake so zai ce maka nan kai naka kana da irin wannan za ka ji an ce maka in aka zo sanyi kafin a fita za a samu mutum ɗari ko sama da haka su iya mutuwa saboda tsananin sanyin daskarewar ta sa zuciyarsu har kankara zai iya zuwa ya daskare zuciyar dole ta daina aiki mutum ya mutu amma yana son wurin zai zauna ƙasashen da suke da tsananin zafi a duniya waɗanda suke yankunan gefen sahara wanda suke da tsananin zafin da zai sa a ce kafin shekara ta wuce su da dabbobinsu tsananin zafi zai sa zuciyar ta kone ta kasa iya ɗaukawa har bugawar tata ta kasa resistin zafin sai sa mutum ya faɗi ya mutu a ce mutum sama da ɗari suna iya mutuwa da dabbobinsu amma suna son ƙasar suna zaune a can ka taɓa ganin wani daga can ya yi hijira ya dawo maka nan ya ce zafi a'a haka Allah ya halicce shi kuma yana so kai irin waɗannan jarabawa kai baka da su a ƙasar ka wani Allah ya halice shi ma a dajin Amazon ne daji na sararin su bahana da fi ko ina girma a duniya wanda yake South America amma yanzu haka akwai mutum sama da miliyan talatin suna zaune a cikin wannan daji akwai kuma mutanen da suke rayuwa na primitive mutane wanda suke rayuwa irin ta zamanin da wanda ba sa ma sa tufafi ba sa sa tsumma a jikinsu suna sa ganye ne amma ba sa so su bar nan wani wasu kuma in ka shigo ma kashe ka za su yi saboda su ba sa so ka zo musu kuma su ba za su je maka ba suna son kasar su kai ba za ka so taka kasar ba mu wannan yanki namu da Allah ya yi mu daga cikinta na Afirka muna godiya wa Allah bayan abin da muke da shi na 'yancin addini da bayan abin da muke da shi na zamantakewa akwai abuwa da yawa da mun kere duniya gaba ɗaya billahi lazi kuma duk duniya ba inda za ka je ka samu sai ka dawo nan afirka ko a wurin turawa sun shaida cewa akwai abubuwan da muke da su wanda duk duniya allah bai ba wasu ba sai mu abu na ɗaya daga ciki ma shine suna gani cewa mu ne asalin tushen duniya Mune wa dukkan su kanne ne so da ka dubi history of africa wanda wannan babban littafin nan da unesco ta sa aka buga shi tarihin tarihin evolution of life da aka yi shine wai asalin rayuwa ma a duniya a afirka aka fara dan adam na farko dan afirka ne shi ne ya haifi sauran turawan nan duka shi yasa waɗansu kuma ƴan keke da keke na tarihi suna gani lokacin da Allah ya sauko da annabi Adamu a Afirka ya dira kuma lokacin da Allah ya zo halittar annabi Adamu ya haɗa shi da kowace irin ƙasa ne ƙasa da muke da ita a duniya ai akwai bakar ƙasa shine min hama'in masnun akwai eh? eh min shi ne min min salsal min hama'in masnun sannan daga ciki kuma akwai turab turbaya wanda ita ce ja da kuma abin nan tin wanda ita kuma ita ce mai kalar eh, a ita ce jaɗin da aka jikata ta zama ta zama jar taɓo turab kuma asalin ƙasa kenan gari wanda yake shine shine wanda ake ce wankan tarwada ba shine mu a duniya ba da fari da baki da wankan tarwada to shine da Allah ya hada irin wannan atwar na halittar dan adam Allah ya halicci annabi Adamu a irin haka saboda ka gane kowane bangare a daga jikin dan annabi Adamu yake idan kai baki ne tushen ka ɗaya ne idan kai fari ne tushen ka can idan kai wankan tarwada ne tushen ka can to suka ce me yasa Allah ya sa wa annabi Adamu Adam adam ai shine wanda launinsa yake fari-fari baki-baki kaga wankan tarwar ɗan kenan kaga ya zama fari suna da nasu baki suna da nasu na tsaka-tsaki ma yana da ci suka ce annabi adamu ba fari bane kal ba baki bane wuluk shi abinda ake ce adam adam shine abin nan ma ta gayyara launu ba ya zuhi ilal sawar wanda launinsa ko kuma ma mala sawaduhu ilal bayan kaga wannan shine adam to annabi adamu ma ya fi kama da in ji irin waɗannan kenan suka ce ya fi kama da baƙaƙen fata sama da yadda yake kama da fararen fata so da wankan tarwaɗa a cikin wa ake samun su <laughs> a cikin baƙaƙen fata ake samun su sannan wannan yankin namu na afirka babu wanda ya riƙe asalin ɗabi'a ta bashariya a yanzu duk duniya kamar mu wallahi ka je ka zauna a kasashe da yawa za ka je ka gane haka ɗaya daga cikin ɗabi'a ta bashariya in dai ba addini ne ya tasiri wa mutum ba haka kawai kaga ɗabi'ar tausayi da ɗabi'ar son taimakon ɗan uwanka da ɗabi'ar social life ta yadda za ka ga mutane unguwa ko nagari kamar mutum ɗaya wallahi wannan sai ka zo afirka ba ina magana kan yankunan musulmi ba duk duniya ko ina ka je in dai ba addini ne yasa wasu suka yi ba to za ka samu irin wannan dan adamtakan na jiki da jiki sai mu yan afirka bari ba ku taƙaitaccen misali yanzu a nan idan mutum yana tafiya da babur sai ya kaɗa yaro fa ya kaɗa yaro me zai faru kankace menene shi da kansa zai sauri ya samu ya daga yaron ko ma me za a masa ba. sannan za ga mutane an cika a daga masa babur din shi ma in ya kuje a daga ana tsarewa ne zo ka kai shi asibiti sun san shi ne a afirka idan gobara ta faru mutane nawa za su kashe wutar to wallahi ka je sauran sassan duniya ka ga haka ake yi ni da kaina na gani a malaysia wanda ka kasa ce ma ta musulmi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wannan dole ka kula da wayarka a ido na za ka gani wani zai zo yana tafiya da waya wani ya fauce kuma yana dan masa haka haka kafin ya gudu ko zai iya kama shi ba wanda zai kalle shi ko ka ga mace tana tafiya sai a fauce jakarta tana ihu wallahi ba wanda zai taimake ta wanda zai taimake ta shine wanda zai ɗauko wayar ya ɗauki bidiyo yana ta yana ɗaukan wancan ɗin yana gudu amma sauran shine duk ba ruwansu kana tafiya ciwon heart attack zai kama mutum ya faɗi a ƙasa mutum yana zuwa sai tsallaka ka ka tare masa hanya mutum zai tsaya da motarsa ta kama wuta mu yanzu a nan da mai fire extinguisher da mai ɗebo ƙasa da mai ɗebo yanzu yanzu a taru a kashe maka wutar wallahi in a irin waɗannan wuraren ne ko a ƙasashen turawa ba ruwan kawa da kai ka je ka gani yadda suke yi ba ruwan kowa da kai ƙasashe da yawa suna da wannan ɗabi'ar ta idan mutum danginka ne to yana da amfani ne a wurinka idan zai maka amfani idan ya daina maka amfani to kai ma ba ka iya zama ka masa amfani ba abun ya hada da idan kana da uba ko uwa ba Allah ya ce in ma ya bulughanna indaka bara kibara ahaduhuma aw kilahuma ba idan suka tsufa nan ne zaka fi kulawa da su to su a can babanka in ya tsufa kaga ba zaka iya da shi ba sai ka dauke sai ka kai wa gwamnati sai ta ajiye shi a gidan kula da tsofi Kana duk haka ake a kasashen turai a kasa a kasa America da sauran kasashe da yawa na duniya na Asia haka mahaifiyarka haka muke mu a Afirka musulmi ne kadai suke kula da iyayensu ba za ka taba iya wannan ba zuciyarka ma ba za ta barka kai ba a kasashen turawa idan yaron kai kai shekara sha takwas ko yar kafa mace wadda ta kai shekara sha takwas sai ka ja layi sai ka ce na yaye ki bar gidan nan kuma wallahi dole